به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا فجزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبيا عن قومه ورضي الله عن أصحابه الطيبين وعن آل بيته الطاهرين وعن زوجاته أمهات المؤمنين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله فإن الله وعدكم بالأجر الكبير والثواب الجزيل مقابل تقواه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم bayan haka ‘yan uwa Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin littafinsa mai tsarki yana cewa yana mai magana da wannan al'umma ta hanyar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suka wakilci al'ummar baki daya yace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم yace kuntum khaira ummatin kun kasance duk al'ummatan da aka yi gaba ɗaya ku kuka fi su to fifikon ya fito ta ɓangarori daban-daban wasu ƙarar ƙur'ani ya yi bayani wasu kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta fito da su fili wasu kuma yau da gobe ta tabbatar wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah hadisa tabbas ba wata al'umma da ta kai alkhairin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da irin a yau abubuwan da mu muke kallo la'alla wanda ba a fahimtar da shi ba sai dinga ganin cewa abubuwan da suke faruwa a yau na tashin hankali da bakin ciki da damuwa wanda duk wani musulmi mumini mai imani in ya kalli abubuwan za su kashe masa zuciya su sanyaya masa jiki so in ba an masa bayani ba sai kasa fahimtar ta ina khairiyar take fitowa misali a wannan al'umma ne a yau za ka samu gari ɗaya da suka haɗa masibu na alƙaryoyin da Allah ya halakar sakamakon ɗaya daga cikin abubuwan da yanzu za ka zo ka samu a gari ɗaya an haɗa irin wannan abubuwan da yawa zalunci ba yadda za a yi zalunci ya bayyana a cikin al'umma face Allah ya halakar da wannan al'umma to a yau mun wayi gari zalunci har ya zama ba shi da wani gida da anan yake nan ya tare ta ko za ka iya samun zalunci mafi fitowa fili a cikin surorin zalunci shine zaluncin shugabanni zuwa ga na ƙasa da su rashin riƙe amana da kuma yin abin da ya dace idan an danka wa mutum amana wanda muna kallo yadda al'amuran rayuwarmu suke ƙara taɓarɓarewa a kullum sakamakon rashin riƙon amana na jagorori da shugabanni wanda kullum ta Allah idan shugaba izo ihute aka gama zaginsa saboda zalunci to in ya tafi sai kaga wanda ya zo ya maye gurbinsa kuma ana cewa da wancan ne da ba haka zai ba kuma da ana cewa rahimallahu nabash al al'awwal. wato na farko ma yanzu sai a ce Allah ya ji ɗanwana wane shi kan lokacinsa ba haka aka yi ba tare da cewa a lokacin nasa ne ake cizon yatsa a daidai lokacin da jagoranci a ƙasashen da za ka iya cewa ba su fito sun kururuta biyayya ba su shiga cikin al'umar annabi sallama al'umma ta karɓa ta karɓa kira ba sai dai al'umma ta kira ta da'awa ba su zama al'ummatul ijaba ba sai kaga har yanzu ma'anar shugabanci a cikin su shine hidimtawa ƙasa da al'umma idan muka kalli lokacin da wannan cuta ta covid-19 ta zo ta karaɗe duniya duk ƙasar da ba ta musulmi ba ƙoƙarin nema wa talakawansu mafita suke yi mu kuma a daidai lokacin ne in suke wa su wajen ya za a yi su yi amfani da talakawa su ƙara wa kansu nauyi wanda ba zai amfane su duniya da lahira ba a nan mu a cikinmu kenan musamman kuma a afirka kusan duk inda ka shiga ba inda ba a yin irin waɗannan abubuwan to amma mu namu ɗin masifar ta fi yawa a inda musulmai suka fi yawa musamman a afirka to wannan iya zaluncin da shugabanni suke to kuma da zaka duba zaluncin da talakawa suke su kuma sai kaga su ma abu ne da yanda lahu jazinul insan tunda hatta kai yanzu gaba ɗaya, zalunci ya zama samun dama ne wanda ka gabe ba zai samu damar yi bane amma duk wanda ya samu dama sai kaga yayi zalunci a cikin gidaje ga zalunci nan tsakanin masu gida mazaje kenan da matansu tsakanin su mazajen su zalunci matan su matan su zalunci mazajen zalunci tsakanin iyayen yara da hukumomin makarantu sawa'un makarantun gwamnati ko na kuɗi su iyayen wasu su zalunci makarantun wajen hana musu haƙoƙinsu ko kuma su makarantun su zalunci iyayen wajen rashin sauke nauyin amanar da Allah ya ɗora musu abu har ya kai ga abin da muke ji a labari a social media ta kafofi daban-daban wanda tawaturin labarin ya sa dole a yadda da gaskiyarsa cewa an samu a nan jihar su kano eh, an samu wani daga cikin masu makarantu da ya yi sanadiyar halakar da yarinya bayan an yi garkuwa da ita tsawon lokaci to kaga wannan musibar da irin ta kaɗai allah yana halakar da al'umma baki ɗaya zinace-zinace a yanzu kusan ƙarfin da sharrin zina yake da shi a cikin zukatanmu ya ragu duba da abubuwan da a idanmu kamar bala'in ya fi bala'in zina ayyuka na ɓarnace-ɓarnace iri daban-daban sun bayyana a ko'ina kuma in ka kara duniya ka buga alƙaluma za ka ga ka san ƙasashen da suke kururuta musulunci yana da yawa musamman mu afirka nan da muke rayuwa a ciki musamman ka ce irin su najeriya abinda zai baka takaici da mamaki idan ka buga a yanar gizo ka buga red na kidnafin a duniya za ga najeriya ba ta cikin ƙasashe goma a duniya da suka fi yawan kidnafin ba ta ciki ko kusa to amma na tabbatar da duk duniya ba inda ake fama da takaici da masifa ta kidnapping din irin Najeriya saboda watakila su kasashen da suke da high rate of kidnapping la'alla masu ilimi ne suke kidnapping din kuma suna da wata manufa ko ta siyasa ko wani abu amma mu idan aka zo namu ka rasa shine kidnapping din da wace niyya yake yi mai dalilin sa idan sun ce gwamnati ce ta takura musu to ai ba talakawa ne suka takura musu ba in sun ce yan sa kai ne suke korar su suke kwace musu to su fito su yaƙi yan sa kan mana inda gaske suke a'a neman kuɗi suke sai ka gan su rayuwarsu tana farawa a tsiyace kuma ta ƙare a tsiyace ba wani ɗan kidnapping da ya taɓa yin kuɗi a duniya in kuma ya yi to ba zai iya cin su ba ballantana a cikin irin wannan lokacin ba wanda zai shigar da kansa cikin harka fashi ko kidnapping wallahi sai asirinsa ya toni sai an kama shi kuma suna kallo wani kuma zai fito ya ce shi musulmi ne kuma yana ikirarin musulunci amma in ka tafi kasashen da suke da high rate of kidnapping in kai bibiyi irin yadda ake yin kidnapping in za ka ga akwai wanda ba ma ruwansa zai ma ba hanyar ba wanda zai kama shi saboda ba shi ake nema ba la'alla ko akwai wani abu na kabilanci ne ko akwai wani abu na siyasa ne ko wani abu ne kama da haka sannan idan ka bi lalacewa ta red da ake yi da muke ta kukan red red red in ka je ƙungiyoyin kare haƙƙin mata ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ƙungiyoyin kula da doka ƙungiyoyin kaza ƙungiyoyin kaza kowace ƙungiya in tana so a ji amanta to sai ta sa da kuma yaƙi da Taɗe, to kuma fyaɗen yana faruwa shi ma da za ka shigar a cikin intanet ka nemi hirat na ref a ƙasashen duniya najeriya ba ta cikin guda goma na farko to amma saboda mu idan masifa ta faɗo to fa shi kenan masa'ibu ƙaunin inda ƙaunin fawa'idu yanzu wani shi kuma an buɗe masa asusu kenan ta nan shi kuma zai dinga samun tallafin da a tunaninsa ta ƙarƙashin wannan abin zai samu ya rayu a najeriya ana yin wannan haka zalika idan ka koma duk wata ɓanna da ka sani in ka ɗauka la'alla watakila inda za mu fito in ana maganan corruption to wannan na tabbatar da a layin farko za ka iya samun najeriya in ana maganar talauci za ka iya samun najeriya in ana maganar arzikin ƙasa za ka iya samun najeriya amma dai rashin good governance tabbas najeriya tana cikin top kasashen da a duniya sun amsa sunansu to mu kuma a najeriya bisa binciken da abin nan council na church na duniya ya gabatar tsohon bincike tun shekara ta 2006 afuwan shekara ta 2006 majalisar kala'is al'alami kan rate na musulman duniya bisa ƙididdiga ta ƙeƙe da ƙeƙe a lokacin indonesia ita ce tafi kowa yawan musulmai saboda bisa ƙalƙaluma sun gwada suna da musulman da ba su gaza miliyan 180 ba a daidai lokacin da population ɗin najeriya ma gaba ɗaya miliyan 150 ne a bisa abin da ake nunawa a gwamnatance to amma a bisa lissafi na ƙeƙe da ƙeƙe wanda shi ke wajen majalisar kana'is alami a wancan lokacin musulman najeriya sun haura mutum miliyan ɗari wanda kuma a bisa rahoton da ake bayarwa cewa haɗarin cigaban musulunci a najeriya ya fi ko'ina a duniya saboda mutane da kansu suke musulunta kuma da kansu suke yin aiki na addini ba tare da gwamnati ta ba kuma na tabbatar da ban yi bincike ba current bincike ba da current analysis na abin da aka buga amma na tabbatar da duba da wa'ancan nau'o'in rahotannin da ake bayarwa har izuwa yanzu najeriya tana da 'yancin addini da kuma wato alama ta practicing ɗin addinin musulunci kusan fiye da ko'ina a duniya tunda idan ka lura mimbarori a buɗe suke a yanzu an wayi gari kowa ma yana iya zama liman ba ma wani zancen a ce wani akwai seminari da mutum zai je sai an tantance shi an tace shi ko da da sunan kungiya yake magana kungiyar a ce sai ta tantance shi ita kanta kungiyar duk kungiyoyin nan galibin su gani suke mutum ya zama malami da kansa ana nan kawai da mutum ya fara kila sika ba kungiyar ce ta bashi tasirihi ta ce bingayin yin wa'azi da yawon mu ba wataƙila a hanya ma ake haɗuwa kawai an ga shi kenan sai a tunkuɗa mutum a ce ya kuma ya faɗi duk abin da ya ga dama ba wani liman da ake wa shiftar kuɗi ba sai najeriya to tare da wannan ma iya cewa har yanzu khairiyya tana nan kuma ta shafe mu amsar shi ne eh magana da ubangiji ya faɗa kuntum khaira ummatin tana nan kuma ba za ta tashi ba akwai dalilai da yawa idan muka ɗauki umumin dalilan alƙur'ani da suke gwada mana cin nasarar wannan addini inna la nansuru rusulana wal ladina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad wa inna jundana lahumul ghalibun wa kana haqqan وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان mu'minin huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil ودين liyuzhirahu ala ad-din kullihi wallahu متم نوره ولنمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولنبدلنهم من بعد خوفهم امنا da hadisan da suke dauke da irin wannan ma'anar to a gefe guda kuma akwai wayansu dalilai ingantattu da suke ƙara nuna maka gaskiyar da abin da Allah ya faɗa kuma gaskiyar Annabi sallallahu alaihi daga ciki akwai hadisi ingantacce na Abu huraira ta Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa inna Allah yab'athu في هذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها Ubangiji subhanahu wata'ala ya sha alwashi kuma ya yi alkawari a wannan dai al'ummar, duk bayan shekara ɗari sai Allah ya tayar da wanda zai ƙara jaddada mata addininta. To idan ka kalli kalmar jaddada addini shine duk wani abu da duk wata ɓanna da maɓannata suka yi a cikin addini to Allah zai tashi wanda zai gyara wannan ɓannar kuma man yi jaddidu ha, ha baya nuna dole mutum ɗaya ne tilo shi kaɗai ta yi Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi wasu ta fuskar ta ɓangaren siyasa domin an ga lalacewa a tafiyar wannan al'umma kuma an ga gyara lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya bar duniya ranar da ya bar duniya kafin abin da shi barna ta fara kutso kai saboda mai ba wa addinin kariya a cikin halittun Allah ya koma zuwa ga Allah ba wanda yake tunanin cewa akwai wanda zai iya fuskantar wannan ɓannan ya ga bayan cikin ƙanƙanin lokaci har sai da Allah ya tayar da sayyidina Abubakar bai taɓa yin bacci ba sai da ya dawo da al'umma cikin nutsuwarta Ya sa duk wanda ya kalli na abubakar Allah ya ƙara yadda a gare shi ya tuna bala'in rasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ɗanbi sauƙi a cikin zuciyarsa saboda Allah ya tada wanda zai ci gaba da aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kafin maza Allah ya bar duniya ba wanda yake da tunanin in musibar nan ta tashi akwai ɗan adam inda zai iya tunkarar ta bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ta sai na abubakar sai shari wa sahabbai kofa a kan tsarinsa sai na umar ya tafi a kan tsarinsa usman ya tafi a kan tsarinsa aliyu ya tafi a kan tsarinsa tafi na sufiyan ya tafi bayan karewar sahabbai kuma sai al'amura suka fara lalacewa amma duk da haka bani umayya da banul abbas musamman banul abbas a farkon al'amari sun yi kokari duk da zalunci da yake cikin wasu daga cikin shugabannin amma dai sun yi hukunci da littafin Allah kuma sun yi ƙoƙari fil jumla wajen kiyaye sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam har da mulahazar da za a samu to amma ana nan ana nan lokacin dolar abbasiya tsakanin daular abbasiya da daular umawiya mulki ya koma dolar abbasiya al'amura kuma sun koma an sake fuskantar duniya hatta kai ana wasa da baitulmalin musulmai domin biyan buƙatar ƙashin kai ɓannata ɓannace sun shigo cikin al'umma eh, Shizu neman maza ya bunƙasa hatta a cikin mutanen da ba ka zato ma mace ta nemi yar uwarta mace abin da balarabe bai sani ba kenan sai a wannan lokacin abin ya fara bayyana ya zanto ana kawo farmaki ga daulolin musulunci za a kashe mutane a ebo naman su gunduwa gunduwa a kawo wa sarki domin ya ba da ɗaukin mutane a ce to ga abin da aka yi wa mutanenka wannan hannun wane ne wannan kafar wane ne yace da Allah ka ku dame ni tattabara ta yau kwanan ta kaza ban ganta ba hankali na yana kanta to kaga al'amari ya lalace kenan ko aka zo aka dinga bi a hankali a hankali har sai da aka yi wa musulmai korar kare a Andalus daular da ta rage wa musulmai aka wulakanta su aka ci zarafinsu aka ci mutuncinsu wanda idan ka ji an suranta maka irin halin da musulunci ya tsinci kansa sai ka zaci kaman ba za a ƙara samun nasara da ci gaba ba amma Allah subhanahu wata'ala bai kyala al'umma a cikin wannan yanayin ba a haka duk sanda al'umma ta shiga bala'i sai Allah ya sake turo wanda zai sake jaddada wannan addinin ko wanda za su jaddada wannan addini me ya faru bayan kiristoci sun kwace daular musulunci a hannun musulmai ana nan ubangiji subhanahu wata'ala bayan a baya an yi a Umar bin Abdul Aziz ya sake jaddada abin da al rashidun suka suka suka dasa tafiya ta tafiya tafiya ta tafiya bayan kiristoci sun yi kusan sama da shekara ɗari biyu a duk inda musulunci yake da ƙarfi sun yi ƙoƙarin shafa musulunci ana nan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya taso imaduddin zanki ɗaya daga cikin gawurtattun jagorori na siyasar da tun da ya mutu ba ƙara samun irinsa ba wanda ya dinga bin duk inda aka yi wa musulunci illa yana rama wa musulunci kuma yana raraka arnan kuma yana karɓo wa musulunci ƙarfinsa da ba a taɓa zato ba inda labari aka ba sai a ce tatsuniya ake wanda ya sha alwashin sai ya dawo da baitul maqdis hannunsa amma Allah ya kaddara a shekara ta da arba'in ɗaya kafin Allah ya cika masa burinsa sai Allah ya ɗauki rayuwarsa mutane suna ta kuka an zaci cewa an gama kenan wannan shine last version na mutanen da za su iya jaddadawa addini jaddadawa musulunci wannan addinin sai Allah ya tashi ɗansa wanda a lokacin shekararsa arba'in shine mahmud nuruddin imad zanki wanda ibn al-asir yake cewa tun daga ƙarewar kulafa'un rashidin da mutuwar umar bin abdulaziz addinin musulunci bai taɓa yin jagora irin nuruddin zanki ba wanda ya aje hutu ya aje komai ya fuskanci addinin kawai sai da ya kwace gari na mai sunan gari sama da gari hamsin daga hannun mafiya azaba da masifar kiristocin duniya a lokacin da ƙarfin iko kuma ya rage masa saura baitul maqdis kuma ya saka lokacin karɓar baitul maqdis ɗin. ya sa an masa mimbari na musamman wanda zai hau kai ya yi huɗu ba ranar da Allah ya dawo da baitul maqdis hannun musulmi shi ma Allah ya karɓi rayuwarsa kafin ya kai ga wannan cimma wannan burin nasa amma saboda ita wannan al'umma ba bakarariyar al'umma ba ce al'umma ce mai haihuwa Abin da suke jifan mu da shi kenan su ce ayyana al'umma ba ta producing din ba ta sake samar da wa'anda za su iya rike ta to idan suka rudu da irin ci gaban da suke da shi ne sai su zaci addini ya mutu amma inda za ka koma tarihi baya taku ɗaya biyu sai ka ga me ya faru a baya من أنجب الخالد المقدام سعد بن أبي وقاس الشهم ذاك المعلم الزاكي وخالدا وأبا الهيجاء معتصما جم الفتوحات دراك بن دراكي وغيرهم min fuhuli sadatin nubala man qaddamu inaban fi haqli ashwaki wannan al'umma kenan nuruddin zanki ya kamanta adalci ya kamanta daidai ya yi jihadi fi sabilillahi da halayensa kyawawa da takobinsa da jininsa ya jima yana roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa ya mutu shahidi an ji shi yana kuka irin satar jin nan yana gana da Allah shi kadai yana ya ubangiji in ka tashi ran alkiyama ka tashe ni ko dai a cikin zakuna sun cinye ni ko a can wani abun an yayyanga ya ga nama na wajen ɗaukaka addinin kuma in za a fita kare al'umma da shi ake fita sannan kuma idan ya dawo akwai lokacin da aka fita yaƙi kamar da ibn kasir ko ibn al-asir ya faɗa an yi gaba da gaba da arna da ya kalli rundunar arnan ya kalli rundunar musulman kawai sai ya fita daga cikin sahun yakin ya zare ba wanda ya ganshi ya je can inda ba kowa ya faɗi yana ta birgima yana kuka yana sanya kumatinsa a ƙasa yana cewa ya ubangiji man mahmud waye ni waye mahmud ya ubangiji addinu dinar wannan addinin naka ne idan aka ci nasara addinin ka ne ya ci nasara ba ni na ci nasara ba ya ubangiji yana tawassuli da iftihali zuwa ga Allah akan Allah subhanahu ta'ala ya ba wannan addinin nasara kuma Allah ya ba wa addinin nasara mutuwar ta ce da wuya al'umma tana kukan ta rasa wanda zai ɗauke ta ya ci gaba da tafiya da ita ashe a gidansa a cikin waɗanda ya rena akwai wanda zai taso shine salafuddin al-ayyubi ya tafi tutar musuluncin sai da ya shekara tara ba a taɓa ganin haƙorinsa ya yi dariya ba aka tambaye shi saboda ni ce ya zan yi in yi dariya baitul maqdis yana hannun arna ba a san da salahuddin ba ba balarabe ba ne ba saljuki ne mamluk amma Allah subhanahu wataala ya dawo da ruhin wannan al'ummar hannun to amma banna ba za a daina yin ta ba kuma muddin akwai sauran ɗan adam a ban ƙasa to kuma Allah ba zai dina tayar da waɗanda za su jaddada wannan addinin al'umar addinin ta ba ku duba ta fuskar addini jama'a mazala kuma ya rasu sai na abubakar ya karɓi jagoranci an ci gaba da tafiya an zo lokacin da gwamnati ce da kanta take sponsorin ɗin aƙida ta kasirci, ta karya ƙashin bayan aƙidar musulunci shine aƙidar mu'tazila da aƙidar khalqul qur'an lokacin ma'mun a daular abbasiyya dan haruna rashid ne ku duba irin yakin da mahaifinsa yayi wajen tabbatar da wannan aqida amma shi ya je tare da su a ahmad ibnu abi du'at suka zo da wannan mugunyar aƙidar da duk wanda ya aqidance ta ya ba addinin musulunci wanda ko ka yadda ko a kashe ka yasa masu raunin imani suka dinga sallamawa aka dinga amfani da malam fada wajen yada wannan bakar aqida amma sai Allah ya hore wa al'umma Imam Ahmad ibn Hanbal wanda ya tsaya ya kafi da kafafunsa ya jaddada wa al'umma wannan addinin shi yasa magabata suke cewa Allah ya tsirar da wannan al'ummar bayan annabi sama da mutum biyu na Abubakar a lokacin ridda na Imam Ahmad ibn Hanbal a lokacin na khalqil Qur'an wanda da za a baka labarin yadda abin ya kasance ta kai an kai gabar da ɗauko imamu ahmad za a yi kawai daga kurkuku a bi da shi ta ruwa a kai shi gaban khalifa ma'amun ya ƙara tabbatar da cewa ƙur'ani zancen Allah ne ba halittarsa aka yi ba a kashe shi kuma mahamun ya ci laya ya yi rantsuwa in ya haɗu da imamu ahmad ya ido da ido da shi sai ya kashe shi kuma labari ya ji wa imamu ahmad ko imamu ahmad bai yi niyyar ya saki aƙidarsa ta musulunci ba aka ce to ko tauriya ne ka yi mana ai wa'ansu suna yin wayo sai mutum ya ɗaga hannunsa an aka ce to bai za ka ce game da ƙur'ani sai ya ɗaga hannunsa ya nuna inda ƙur'ani yake shi a zuciyarsa da hannunsa yake ba da ƙur'ani bai kalla hannun ya ce haza makhluk wannan ai halittarsa aka yi amma yana nufin hannu ya yi ƙoƙari ya ɓoye dan ya tsira da ransa aka ce da imam ahmad ko haka ka yi mana ce ni jagora ne mutane suna jiran me zan ce in na amsa wataƙila wannan kyakkyawar aƙida an binne ta kenan kuma za a tafi da waccan mummuna aƙida amma aka ma kusan a nemi gaskiya ta addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a rasa wanda in kana ɗauke da gaskiya sai dai ka kame bakin ka kai shiru har sai da Allah subhanahu ta'ala ya tare haka al'umma ta ci gaba na san muna da tarihin shigowar tatar cikin al'ummar musulmi da yadda tatar suka shaƙi wuyan jagorancin musulunci sai da suka wai kokari su kai al'ummar ƙasa za a zo a samu mata mai ciki a farce mata cikinta a fito da ɗan a wurga ta a cikin ruwa laburaren musulmai a bagdad da kufa aka dinga iba ana zuba su a ruwa sai da dijila da furat gaba ɗaya suka koma baƙaƙe saboda irin yadda aka dinga jefa littattafan musulunci sai da aka duk wani waje da musulmi zai iya yin kataɓus aka gama da musulmai ya zanto baka isa ka fito ma ka ce kai musulmi ba ne. amma ana tsaka da haka sai ubangiji subhanahu wata'ala ya tada wanda asalinsa bawa ne suka kama shi a matsayin bawa suka kama iyayensa a matsayin bayi suka siyar da shi imadu da saifuddin qutuz shi kuma Allah subhanahu wata'ala ya danka al'umar a hannunsa ya zama da ƙarfin ikon da Allah ya bashi ya sake ceto al'umma ya sake dawo da ita akan tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi bar al'umma aka zo wajen malik zahir bibra wanda dukkan su wannan yawancin su asalin su gwarawa ne ma ba ba ba ne. amma a haka ubangiji yake taso su ta inda ba a sani ba to wannan bushara ce cewa ubangiji wata wata'ala baya kyala al'umma haka ma kana Allah li yazara almu'minina ala ma antum ala antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min tayyib to amma wane ne wanda Allah zai sasa din nan ko suwaye Allah ne kadai ya bar wa kansa sani kai bishara ta biyu bayan wannan bishara annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake faɗa kamar yadda imamu ahmad ya rawaito da imamu ibn majah bi sanadin Hassan kama hassanahu al-albani daga abu inabat Allah ya kare da a gare shi wa kana mimman shahid yana cikin sahabban da sun sallah a qiblatul qiblatul kafin ta yake cewa naji manzo Allah yana cewa fi ummati yasta'miluhum fi ta'atihi Allah ba zai gushe ba a cikin wannan al'ummar zai ci gaba da tsoro da wa'yansu da za su zai sa su su yi aiki na yi masa da'a kamar yadda muka gani a can ɗin nan to haka zalika domin tabbatar da alkawarin da Allah ya ta bakin annabinsa sallallahu alaihi wa sallama to fa Allah zai dinga taso mana da wa'anda ba ma mu san daga ina suke ba shi yasa idza fi na sayyidun qama sayyidun qaulun bima qala al-kiram fa'ulu muna bakin cikin rasa malaman mu muna bakin ciki malami ya mutu muna shiga cikin tashin hankali ko mun tabbatar da mutuwar malamai jarabawa ce kuma gidi ne rami ne wagege da ake barwa al'umma amma kuma a gefe guda biyu wani tunanin da wuya malami ya mutu malami na sunna baka ga Allah kuma ya tayar da wa'yansu malaman da kafin mutuwarsa ba a san su malamai nawa aka sani ba da so mala abubakar gumi wanda sanda yake da rai ba a ji su ba taho taho taho rasuwar malam ja'far mahmud adam rasuwarsa ta zama mana bala'in da mu dai a rayuwarmu da wayanmu da wayanda suka girme mu ma da wayanda muka girme su ba a taba gani ba amma kuma rasuwarsa mutum nawa ta haifar cikin malaman da duniyar sunna take amfana da shi suna da yawa kare kenan jarabawa kuma takan iya zama wata kyauta daga ubangiji subhanahu wata'ala to haka zalika hatta a fagen siyasan ma da jagoranci kakkumanta fa mazalar su salama ya yi mana alkawari akan mimbarin nan mun sha karanta wasu daga cikin hadisan cewa za a zo lokacin da dukiya za ta yi yawa ta wadaci kowa har aka yi lokacin da ma mutum yana ganin dukiyar ba zai ɗiba ba amma mazalar kuma ba ta yi mal ba ta yi almal dukiya ba ta yi kuɗi ba ai kuɗi ma wani ɓangare ne na dukiya wasu suna ganin kamar manzo Allah da ya faɗi haka kamar dai an dai faɗa ne kila wani abun ake nufi daban wallahi da gaske ne hatta kuɗin ma za a zo lokacin da za ka gan su a kawo maka su ka sai baka buƙatar su to amma jarabawar a lokacin ba ta talaucin dukiya ba ce ta talaucin imani ce neman ne imani kake na gaske wanda za ka raƙe shi domin ka kwaikwayi irin hanyar da yake bi wajen imani ka rasa saboda mutane sun shagala a yanzu kasashen da suke kokarin kamanta social justice ba ga nan ba kwanan nan wani ya gwada mana a social media yana america ya tsakanin ko yana america tsakanin gidansa da inda yake zuwa wurin aiki akwai wata bola ta zubar da kayayyaki in ka gama amfani da su ya hasko gashi duk muna gani kuma mun san shi fika ne inda na ya ce shi dai abin da yake bashi mamaki ga tv nan plasma mai kyau amma rasa wanda zai zo ya tsince ta ga kuris ga kayan amfani da yawa mutane duk ba sa bukata to su a can an kamanta gwargwado an kai jallin da mutane ba sa cikin yunwar wannan abin to muku nan haurawa gida ake a kwanta ta gida da za a sa ta a masallaci ma shigowa za a yi a ɗauki to su yanzu ba magana a saka spika a masallaci masallacin ma in ya tashi fitar da wa'yancan zai je ya kai ne a daɗe a marasa wanda zai zo ya ɗauka wannan fa reality ne in kana da wanda ke rayuwa a turai ka buga ka tambaye shi ka ji mu fa yanzu na in biki fa za a yi fa sai fa an nemo in na mawadata ne sai an nemo jami'an tsaro wanda za su hana wawa da warwaso to amma ka je can ka tsallake najeriya ka tafi irin ƙasashen da suke ɗan kamanta ko ya yake rasa yadda za a yi da abincin ake yi to abinci da irin wa'ina abu ai duk kayan kuɗi ne yadda manzo Allah ya faɗa hanyar shine Allah ya tashi wa'anda za su lamince wa al'umma su yi adalci yanzu ba gashi nan mun fara gani ba alhamdulillah duk cewa muna cikin baƙin yanayi na zaluncin shugabanni amma kuma ana samun ci gaba ɗin ko ba komai akan samu 'yan tituna a waɗansu wuraren wanda akalla an zo ci gaba za a yi ba ɓamɓare su za a yi kuma a ce an sake wasu ba a da ba jauda a wasu abubuwan yanzu an samu jauda ko da ba a ko'ina ba kuma da Allah subhanahu wata'ala ya ce zai tashi waɗanda za su jaddada wannan addinin ba dole ne a gari ɗaya ba ta yiwu Allah ya watsa su ta fuskar siyasa a same su a ɓangare kaza ta fuskar ilimi a same su a ɓangare kaza ta fuskar tarbiyya da iya nuna wa mutane kyawun halaye a same su a ɓangare kaza sai zama nan abu kaza suke yin wa can abu kaza suke yin wa. kafin a hankali ubangiji ya ci gaba da samar da mutanen da za su haɗu gaba ɗaya su kawo duniya canji kai dai ƙa'ida shine ya abu ni la yushriku na bi ga wata bisharar mazala sallama ya faɗa a cikin hadisin muawiya ibn abi sufyan inda shaykhain wa lam tazala hadhihi da'ifatu min hadhihi al-ummati ala al-haqq zahirin la yadurruhum man khalafahum wala man khazalahum hatta ya'ti amru Allah ala dhalik hatta ta fuskar addinin ma ahli sunna ba za su kare ba za a ci gaba da samun al'ummar da za ta tsaya tsayin daka tana bautawa Allah to ƴan uwa a ƙarshe abin da yasa na yi wannan dogon numfashin ina buga wannan misalin a taƙaitaccen lokaci na hudu ba don in sanya mana buri a cikin zuciyarmu cewa yadda wayannan ɓarnace-ɓarnacen da zaluncin yayi yawa to alama ce ta cewa abin fa ya zo ƙarshe insha Allah domin yanzu sata ta gagara a wasu ƙasashen yanzu akwai inda bayan da za a ɓarawa ya sata a awa 24 sai an kama shi saboda koina ina akwai kyamara kuma akwai ma'aikata suna zaune suna ta aiki bayan da za a yi a fashi akwai ƙasashen da yanzu an gama da maganar fashi kuma sai dai ko mutum ya nemi wani abu sai ya koma fashi ta yanar gizo ita ma kuma za a zo lokacin da fashin ta yanar gizon a wannan wuraren zai gagara domin mutum zai yi fashin kuma ya kasa cin abin da ya fasa din to mu har yanzu akwai barayi Allah muna kai kukan mu zuwa gare ka akwai yan kwace Allah muna kai kukan mu zuwa gare ka akwai masu garkuwa da mutane Allah muna kai kukan mu zuwa gare ka akwai ɓarayin gwamnati masu satar albashin mutane ba gaira ba dalili akwai ɓarayin banki wanda kawai mutum yana zaune sai ya ga na abin da shi kansa ma zai ji kunya ya tafi gwanki ya ce an na ga an cire min silai biyar ko na ga an cire min naira ɗaya lalla shi bai sani ba ko wani caji ne ko kawai a waya ya saka sa sai ga an zaran masa kaza ya rasa ya aka a ce ya yi subscription akan kaza ko a gwado masa wani ba a ce subscribing shi bai san ya yi ba a hana shi fita kuma a dai ci sa da sauransu duk akwai irin wannan suna nan da yawa a cikinmu to mun tabbatar da cewa wannan halin da muke ciki ba za mu mu a ciki ba kuma bala'in da muka shiga a yanzu to Allah yana gwada mana ya kusan cire mu ne daga ciki amma sai mun tsaya mun bauta masa shi yasa kada mu shagalar da kanmu akan ta masifar muna ta nanata ta ba tare da tunanin mafita ba mu ta roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bamu mafita Allah muna roƙonka ka tabbatar da imanin mu duk inda fitina za ta juya ya Allah muna roƙonka ka tabbatar da mu akan tafarkin annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ubangiji abin da ya ɓaci na tarbiyyar mu Allah ka gyara shi Allah abin da ya ɓaci na tarbiyyar mu Allah ka gyara shi Allah abin da ya ɓaci na tarbiyyar mu Allah ka gyara shi Allah ka tsare mana rayukan mu da rayukan iyalan mu da al'umman mu baki ɗaya Allah muna roƙonka ka tsare mana tarbiyyar mu da tarbiyyar iyalan mu baki ɗaya Allah ka tsare mana mutuncinmu Allah ka suturta mu Allah ka gafarta mana zunubanmu ya Allah muna roƙonka wannan baƙin hali da muke ciki na ta'addanci da garkuwa da mutane Allah muna roƙonka ka da mu daga ciki ya ubangiji kamar yadda ka fitar da bayinka ka muminai nagari a baya saboda imanin su Allah muna ƙara Rufinawa a gabanka tare da nuna kaskancin mu cewa ubangiji a cikin mu akwai masu bauta maka yadda kake so Allah muna roƙonka saboda bautar da masu bauta maka daidai suke yi Allah ka ceci masu kuskuren cikin mu ubangiji Allah muna roƙonka Allah ka kawo mana ƙarshen waɗannan musibu mu Allah ka sa adalci a cikin zukatansu Allah ka ba su ikon yin daidai Allah ka nuna musu kuma hanyar daidai din waɗanda kuma ba za su yi ba sun fi fifita kansu a kan duk halin da al'umma za ta shiga ciki to ubangiji muna roƙonka in iko ne a hannunsu suke tatsama da shi Allah ka ƙwace ikon abin da suka zalunce mu kuma Allah ka saka mana mu kuma Allah ka mai da mu nagari ka ba mu ikon yin biyayya a bisa tsarin da kake so kuma ka yi mana abin da kake waɗanda suka yi maka biyayya Allah muna roƙonka ka ji kan magabatan mu Allah ka ji kan malaman mu Allah ka tsare mana rayuwa da imani da mutuncin malamanmu baki ɗaya Allah ya raba mu da damuwa Allah ya raba mu da talauci Allah ya raba mu da tsoro Allah ya raba mu da lalacewar tarbiyya ya ubangiji Allah muna roƙonka waccan yarinya da aka bada labari an yi garkuwa da ita an kashe ta Allah ka sa ta a aljanna kuma ka sa ta tarbi iyayenta ranar gobe su kuma waɗanda suka aikata wannan mummunan aiki Allah muna roƙonka ka yi musu abin da ya cancance su Allah mun sani kai mai adalci ne ba ka zalunci ubangiji Allah ka gwada mana adalcinka a akan wayanda suke cutar da mu a kan wanda suka hana ruwa gudu a wannan ƙasa mu mai albarka Allah ka ɗaukaka addinin musulunci da sunnar manzanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka raba mu da talauci Allah ka raba mu da bashi Allah ka raba mu da kiyayya da hassada ya ubangiji muna roƙonka ga siyasa ta tunkaro mutane da yawa sun wasa wukarsu Allah duk wanda zai cutar da al'umma ka Allah ka nesanta shi ga buran samun duk abin da zai amfani da shi wajen cutar da al'umma Allah duk wanda za su amfanar da al'umma Allah ka kusanto da su zuwa abin da za su amfanar da al'umma da shi kuma Allah ka ba su ikon amfanar da al'umma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa qumu ila salatikum yarhamukum